Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Eh, barkanmu da yau barkanmu da wannan lokaci. Eh, kamar da dai kuka sani kuma aka saba a wannan channel na muna ɗora bidin ne ingantattu ƙayatattu. Eh, a cikin bidin da muke sama yau ma mun samo muku fim din nan da kuka daɗi, kuna jiran zawasa to ya fito fim ɗin farmaki. fim ɗin farmaki fim ne mai sha wanda fasar sultan suka fasara shi ne ya ga muka ga ya dace mu kawo muku shi da zafi zafin sa da sabuwar hituwar ta samu ga ya dace mu kawo muku shi eh kamar da aka saba a wannan channel muna ɗora link guda uku ne amma mai jiya mun dora link guda hudu saboda mai jiya saura sun ce mana bidiyon da suka Eh, ainihin ba a wance na na kure sun ce baya kallatuwa a cikin application na waya shine link na hudu wanda muka ɗura wanda shine za ka kai ta wannan link na hudun kai downloading ɗi ne a can za ka kallaci video eh kowane video ne za a kallace cikin haske ne cikin kuma haɗi duka zai cika abunan fuskar waya duka zai cika baka da wata matsala wajen kallo link na farko shine link din video wanda ga da wasu sani shine muke ajiya link din video idan ka bude adadin da muke hau da link din zaka je ne ka kallata ko kuma ka je ka sauke to yanzu kam mun canza tsare-tsare zaka je ne kawai ka sauke sannan ka fara kalla a wayanka eh zaka ji ne kai downloading din ne sai ka fara kalla a wayanka eh abu na farko da zaka fara yi idan ka tausa link din kamar haka shige ka wala yace kamar haka to sai ka taba nan inda sun ka inda ya nuna maka alamar da download da ina wala za ka taɓa kamar haka ka gani ya fara sauka kan waya idan kuma ka je kan whatsapp ne za ka ɗauki link na gui za ka ɗauka kan whatsapp haka za ka taɓa idan ya je da kai cikin group ya bude to za ka ga ainihin shi bidiyon duk da muka dura za ka taɓa link ɗin kamar haka idan ya mai kashe ka anan za ka taɓa link ɗin bidiyon idan ka taɓa link ɗin bidiyon zai kai ka shi ma kamar da yadda za ka yi downloading sai hanya ta uku ta telegram ta telegram link wato shine link na uku link na uku zaka ka ɗauke shi ne yayin da ka dauke shi shine za shiga group telegram na yayin da ka shiga shi ma duk video da muka dora a baya wanda baka same su ba to zaka ka same su ta hanyar wannan telegram ɗin ka hakan nasa ga dama muke ɗora link din telegram saboda duk wani video da muka dora a baya wanda baka same shi ba to idan ka je cikin group din nan ta telegram ka san toro bakin inda ka fara shiga bakin nan na za ta continue da kai za ka ci gaba da samun bidiyo amma telegram har wa'anda ba ba lokacin babu ka cikin group din za ta nuna muku za ta ainihin wato baka su duk za ka gane su tun daga bidiyon da aka fara dora har kuma izuwa wannan na karshe da ka shiga ta ah, ta link ne sai link na hudu shine link ɗin application amma yau ba za mu ɗora link na hudun ba eh ko shi abin da ya sa wanda duk bai wanda duk bai sauran bai ga link ɗin ba so ba mu ɗora link ɗin a yau ba za ka je eh, video na jiya wanda muka ɗora na ba na kure ne ba ina wala a fim ɗin wanda muka ɗora na alƙali ko lawaya eh za ka je ka samu link ɗin shi ma duk fina-finai ne wa'anda su ma sun fassaro cikin haskensu da kuma muryarsu wanda a sauran fassarorin za ku ga idan suka fassara muryar ba ta zuwa daidai da yadda ake so za ka iske murya ta koma tayar ko kuma da ta ta maya ta huce muryar daidai da ake son ta amma idan ka je kan wannan duk fassarar da muke dora za ga murya daidai hasken daidai komina abin ga kuma za ka ga bidiyon ya cika fuskar talho daidai yadda kake son kallon shi eh, idan ka je kan jiya wannan muka dora na alƙali ko lauya link na hudu na ƙasa duka za ka taɓa shi link din shine link din application din idan ka taɓa shi kamar haka ya buɗo ma nan ƙasa za ka ga inda an ka rubutu na mai dogon rubutu na da ovary par google drive eh, na ce play story za ka taɓa shi kamar haka idan ya buɗe ma za ka ga ainihin shi application da muka eh, ɗora link ɗi ne za ka taɓa shi kamar haka idan ka yi downloading ɗi ne sai ka koma ka yi downloading ɗin video idan kuma ka riga ka yi downloading ɗin video ne bai da matsala sai ka koma cikin application ɗin idan ka koma cikin application ɗin za ka shige shi idan ya gama ya ma sai ka je a hankali ka sha a hankali za ka biɗo video za ka taɓa shi insha Allah zai buɗe maka za ka kallo kuma noman ne bai da wata matsala eh salamu alaikum sai kuma wa'anda suke shiga website mu ba su yi mana subscribe ma ina rakon ku da ku danna muna subscribing sannan ku dama danna muna alaman ƙararrawa hakan ne zai mu da zai baka dama da lokacin da muka sake sabon bidiyon mu zai a rinka yi maka misa cikin cewa mun saki sabon bidiyo sai kuma idan bidiyo ya maka daɗi ka danna mana like haka ne zai ba mu ƙwarin gwiwa cewa lallai wannan ya irin su suna ƙayatar da ku za mu ci gaba da kawo muku irin su eh assalamu alaikum السلام عليكم ورحمة الله تعالى